kamar dai kowace shekara walauta ta miladiyya ko kuma ta musulunci jama'a da dama na gudanar da bukukuwa tare da addu'o'i na samun falar wannan shekara ko da yake lissafi yakan sha bamban a tsakanin al'ummar musulman duniya wajen tabbatar da ranar ɗaya ga watan almuharram baki ya zo ɗaya a tsakanin al'ummar musulman duniya musamman malamai na ganin cewa an girmama wannan rana ko watan na almuharram bisa al'akari da tasirinsa a tsakanin al'ummar musulunci na duniya kamar yadda malam muhammad sani yake shaida mun shi kamar wata na muharram yana cikin watannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a kan cewa watanni ne wayanda suke tsarkaka to kuma a cikinsu akwai azumi da ake yi a cikinsu akwai ibadu da aka nuna ayi yi yadda hadisan ya suka bayyana to kuma ga wasu fanni na musulunci kamar yadda muka san muna da su akwai 'yan shi'a waɗanda sukan yi amfani da shi wajen tuna lokutan da na hussein ya samu kansa cikin wani hali a karbala da wasu abubuwa haka in ka je wasu fannin kasashe na musulunci za ga ana biki ne sosai ake yi da yanke-yanke da wasu abubuwa to sai dai kuma a yayin da ake bayyana mahimmancin wannan rana a tarihin islama a nan najeriya inda ake da yawan al'umma musulmai amma kuma ake gudanar da harkokin gwamnati da na yau da kullum tare da watan miladiya ko nisara ya sa akasarin al'umma musulmai ba sa sanin shiga ko fitan sabon watan na islama suka mayar da wani bincike da na gudanar akan wasu da ba sa so na ambaci sunansu kamar haka ni ban sani ba gaskiya gaskiya ka ya kamata duk musulmi ya kokari ya rike wannan rana to ko ina falalar da ke tattare da wannan rana ko wata ga dai malam muhammad sani eh abin da ya kamata musulmi su yi shine su tsaya kamar yadda ake cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku ka zauna ka yi wa kanka hisabi waccan shekarun da ya wuce mai kai na addini wannan shekaran kuma mai ka shirya ka yi lokaci ne da za ka yi tawali'u ka roki Allah gafara kuma ka yi tunanin me zai faru daga nan saboda baka sani ba kila ba za ka ga karshen wannan shekara ba sai dai kuma domin nuna mahimmancin da wannan rana ke da shi a tsakanin al'ummar musulmai wasu jihohin arewacin najeriya da ke da rinjayen musulmai na bada hutun aiki ko gudanar da wasu bukukuwa tare da addu'o'i a masallatai da cibiyoyi da makarantu domin girmama wannan rana ko kuma wata na sabon shekarar musulunci anil mustafa sahat amurka daga allah a ilaha allah la ilaha illa